Mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A yau shirin zai je jamhuriyar Nijar inda iyaye ke kokawa akan tsadar kuɗin karatun 'ya'yansu. musamman a makarantu masu zaman kansu lura da halin da ake ciki a yanzu na juyin mulki da ya haddasa rufe iyakokin kasar tare da dakatar da harkoki sannan ga hauhawar farashin kayan masarufi da ya jefa iyalai da dama cikin kuncin rayuwa. Tun shekarun 1970 ne dai gwamnati ta bayar da izinin buɗe makarantu masu zaman kansu. Bayan garin Yame, jihar Maraɗi ce kaɗai ke da yawan makarantu masu zaman kansa a Nijar kusan ɗari. waɗanda aka buɗe sakamakon matsaloli da suka dabaibaye makarantun gwamnati na rashin kula da bayar da ilimi ingantacce kamar lokutan baya. Ofishin ministan ilimi dai na ƙasar ya fitar da wata takarda mai kashedi ga makarantu masu zaman kansu na hana ƙara kuɗaɗen karatu. Mamman Hadi Isa shine daraktan ilimi a jihar Maradi. to wannan kuma ai doka ce ta kasa eh, wannan ni a matsayina na eh, jagoran jiha bai kamata ba in tohuwa albarkacin bakina tunda eh, wannan mataki ne na kasa wanda za a ce lakwal ga abin da ya cancanta kowane abin nan kowane etablissement privé su yi fixe yanan wannan gwamnati ce ta gira ta tsaye da ta kenan bai kamata ba a ce ni na samu na yi magana akan haka iyaye dai sun bayyana cewa wasu makarantun sun yi kunnen uwar shegu da takardar ta gwamnati kamar yadda alhaji shamu na sanusi wani da ya sanya 'ya'yansa a makarantu masu zaman kansu da kuma dalilansu na kai yaran a waɗannan makarantu ke cewa to wallahi farashin makarantu ne gaskiya abun ba abun da za a cewa sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda kaga bara evangelic sun tashi da wannan ƙari suka ce gwamnati ta ce a'a ba ta da wannan karin nasu ba daga baya suka rarrage ben mil ben mil dama suka kara bara kun jika ishirin ishirin amma yanzu kai tsaye sun mai da wannan ƙarin saboda sun ga waccan hukumar ta wuce babu hukumar da ta sake biyo su abinda muka biya turwazem sansan jika ɗari da biyar katiram jika 100 lise aji na biyu jika 155 da kaga wannan abubuwan duka sun yawa ya kamata a ce an yi ƙoƙari an sassabta ma ne gwamnati ta shiga cikin wannan abin saboda abubuwa sun yawa koma can wajen masu zaman kansu suna kusa da mu abu na farko kenan ko muna son yara su yi kokari su yi karatu can suna da kula kenan suna bakin gwalgwadon kula su gaskiya suna da kokari alhamdulillah kenan da a ce misali gwamnati makarantun gwamnati ana kulawa da ba za ku kai yaran to da harkata an makarantun gwamnati a samu kulawa mi za ka jira mm. ai dole sai ka tai wajen wajen makarantun gwamnati mi za ka jira tunda ba abin kodala har yanzu muna ma gwamnati godiya Allah ya saka ma gwamnati da alkhairi irin kokarin da take yi bisa kan ba da karatu kyauta ina ji duk duniya banda Niger ba inda ake wannan abu Ibrahim wani uba ne da ya so tura ɗansa wata makaranta mai zaman kanta amma kuma ya fasa ko menene dalili eh to gaskiya ni na zo na tambaya makarantar ta kuɗi sai na ji gaskiya abin ya mani tsada gaskiya to kuma ita ce da abin da ya sa na so in sa ta ita ce ta yi kusa da gida na ga ta yi kuɗi shi ya sa na kai shi ta gwamnati da yake ta ɗan hinisa na kai shi haka nan can ta gwamnati me ake bada can wurin gaskiya kuɗin kojes kaɗai na biya jika biyu kenan sai kayan abin gaba furniture to me ya kiran ka zuwa ga su irin waɗannan makarantu gaskiya duk da na ji gwamnati ta fara magana akan za a diba wannan lamari to gaskiya kwanda a duba shi eh kwanda a duba shi eh saboda gaskiya abin ya yi tsada saboda Allah tunda kaga yanzu 120 yanzu in kana da yaron da ya kai biyar ai ka gani saboda Allah <laughs> eh, akwai aiki gaskiya ne gaskiya ne wasu iyayen dai sun zargi 'yan siyasa da bata harkokin karatu na tura 'ya'yansa ƙasashen waje tare da ƙin biyan bukatun malamai abin da ke jefa su yajin aiki inda suke ganin akwai son rai wajen ɗaukar malamai kamar yadda halimatu isiyaku wata uwa wacce ta tuna yadda suka yi nasu karatun a shekarun baya a cikin walwala ke cewa abin da ya sa saboda lalacewa karatu na yara taɓarɓacewa karatu a makarantun gwamnati shi yasa ya uwayen yara suka mai da hankalinsu zuwa ga lakuloni na biya saboda akwai bambanci bambancin kula shi da ma karatu yaro in kasa yaran ka kana so a kula maka da shi akwai kula gaskiya kwarai da gaske yanzu da wanda ke firibe da wanda ke ta gwamnati firibe gaskiya akwai bambanci sosai ba a kula gaskiya sai a hankali sai a hankali na farko ɗalibai san masa yawa cikin kalas sai a gwama yaro kusan ɗari ɗari da hamsin kalas guda ya ne za a yaran kai fahimci wani abu sannan su ma ma nan gaskiya sai a hankali ba su da irin na da ba ma ɗaya ne ba ko alama akwai bambanci kwarai da gaske to amma duk da haka nan ko uwaye kuna kokawa da tsada a makarantu masu akwai tsada in dan tsada to an ce biyan bukata ya dogon guri shine kawai in ka biya ma tsada kuma kana sa kai samu ilimi ingantacce ka gani in ka biya ma tsada ba a kowace kuma ana cikin hali kawai dai karhin hali ne yanzu wanda ya kai dan shi makaranta gaskiya ta biya an san da karhin hali ne tunda yanzu misali yaran da yawa wa'adda an kai an mika ma mamushannu su ba an ce a yi uzuri har zuwa zuwa gaba kuma ƙaryan hali ne kiran da za mu yi gwamnati gaskiya diba lamarin karatu gaskiya akwai matsala kware da gaske can da ku kun yi boko ya kuka yi ta a cikin jin daɗi lahiya lau da ganewa da komi yau dan ta shiddan yanzu sai ka kai sai ku yi gomuzar dan wanda ke terminal yanzu dan ta shidda na da yanzu daidai yake dan terminal ba ma birebe ba son zuwa jami'a kwarai kai son zuwa jami'a ilimin su daidai yake saboda ba ɗaya ne ba saboda yanzu gaskiya mafi yawa wanda ya kai shekara hamsin nan ko hamsin da wani abu gaskiya ba ɗaya ne ba ko alama ma ba ɗaya ba ne karatu. a ta bakin shugaban kungiyar makarantu masu zaman kansu reshen jihar maradi hassan isa ibrahim cewa yayi akwai dalilan da ke sa makarantu masu zaman kansu karin kuɗi. yau muna cikin shekara ta uku ko ta hudu da kudin lakwal suka dangane wuri guda ba kara ba tun lokacin eh, tsohon milki da suka ce za su kawo wani mai kwamiti wanda zai daidaita kudin lakwal ya kama ai armoni zai su zama to kamar ɗaya duka gaba ɗaya cikin niger tun lokacin da suka sa commission ina don lokaloli aka ci su dakata kara kuɗi kuma ba su kara ba amma na wannan bai hana ba tsaduwar rayuwa ta kasance tsadar rayuwa ko na fanni saboda kun san lokaloli muna aiki da abubuwa da yawa wanda duka sun kara kuɗi in ka ɗauki eh, na ba da example na papiran for example muna shan kwabba firam da yawa wajen divarorin mu firam da ke jika goma a wuya koma ka sha shida sha bakwai sha bakwai da rabi wani wuri har jika ishirin in ka ɗauki karton ka yi wanda ke jika sha bakwai da rabi ya kai wajen jika ishirin da bakwai wai har yanzu ina son mutane su gane ba hujja ba da hawa. na mutane su ƙara amma ni ina ca ina gane ma wasu wanda ke cikin aikin wanda su sun san me yasa suka ƙara kana zamne kana haya fara example akwai in ka haya ce kake miliyan ɗaya da rabi sai mai gida ya zo ya ce maka ya maida shi miliyan ko ya maida miliyan uku ya ni za ka yi dole ai kaga ka ɗan yi sadabar yadda za ka ƙara kuɗi saboda kai amortir ɗin wannan augmentation ɗin saboda cikin yanayi miki wanda sai a hankali akwai basussuka akwai abubuwan da ya kamata a yi kafin rantar ta su akwai gyare-gyare abubuwa da yawa da ya kamata. to gwamnati dai ta bai wa ƙungiyar iyayen yara umarnin bincike don gano makarantun da suka yi ƙari kuma sabi lawali mataimakin shugaban ƙungiyar a jihar maradi ya yi mana ƙarin haske. wannan magana alhamdulillah mun samu sako daga ministir mai kula da ilimi yau ta ba mu dama mu a matsayin mu na uwayen yara mu diba mu gani duk establishment ɗin da ta sa tsada ta ce mu ba ta sunan shi wannan muna gayi da babban murya sako ne daga minister kuma ya ba biro national na association da parents da na uwayen yara su yi kokari su bincika duk makarantar da ta ƙara kuɗi bisa ga abin da aka biya bara mu kai sunanta kuma su sun yi alkawali za su ɗaukan mataki kenan yau wannan aiki yana nan za mu bincike a hankali kuma za a tabbatar da akwai wakilai wanda ƙungiya ce su ma za su bi ba kusan ko ne ba su ma za su nasa aiki ana iya cewa kamar dai makarantar masu zaman kasa suna da tsada yanzu a maraɗi kenan. To bakin gwalgwado mu sai mu ce akwai sauki da wata jiha. Amma kamar di yadda aka sani yanayin wani wuri da wani wuri ba ɗaya ba ne saboda samayya wani wuri da ta wani wuri ba ɗaya ba ce. Kenan kamar abin da mu muke kira abin da aka biya bara a yi hakuri a sauƙa mutane da muna cikin wani yanayi na Allah ya kama mun mu fita daga cikin da ake ciki. Kenan ya kamata su ma su diba jagororin makarantocin nan masu zaman kansu su taimaka ma jama'a al'ummar su ce ƙasan mu ce gidanmu ne ɗiyanmu ne za mu yi kenan a kama duka mu yi abin nan mu tsira tare mu tashi tare dan mu samu yau karatun nan na ɗiyanmu ya inganta mu ta ci gaba mu ta ci gaba shine babban mu. maido da martabar ilimi a makarantun gwamnati sai an yi aiki tukuru kuma rashin 'ya'yan manya a cikin waɗannan makarantun shi ya sa wasu iyayen shakku kan mai da hankalin shugabanni wajen tabbatar da mai da komai kamar da abin da ya sanya wasu iyayen suka gwammace kai 'ya'yan nasu makarantu masu zaman kansu amma suna neman sauƙi don su iya ci gaba da biya mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin sai kuma wani makon za a ji mu ɗauke da wani sabo a madadin ka fatanin abokan aiki musamman salisu isa wanda ya tattaro mana sauti Ibrahim Tukur Keffi shine sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.